daga duk inda take Allah ka nuna mana ƙarya kuma ka ba mu ikon guje mata a gurin kowa take daga kowane waje take yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda sanarwa ya gabata na wannan bonus da zan zauna yi a kan laccar da muka gabata jiya dalilin wannan bonus din shine ne dalilin wannan bonus na yau ne. ƙila mun karanta littattafan ɗariƙa ƙila wani daga cikin 'yan ɗariƙa zai iya sauwarawa aida an bani dama da na kare shehu aida na samu dama kira an sa numbar waya da na karyata abin da aka faɗi aida an sa number waya na yi kira da zan titse wanda ya wannan karatun ƙila a samu wani jahili da zai iya yi a gefe to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa na ce tsarin zo in muku bonus dalili na farko kenan dalili na biyu shine yadda da ya yaƙini da sakankan cewa cewa ɗariƙa ba ta haifi ɗa da za mu ɗauko littafin shehu mu sa a gaban mu ja ya mu fassara a ce ɗariƙa ta haifi wani ɗa da zai iya zuwa ya kare abin da muka zargi shehu imma na shirka imma na kafirci da zandaka saboda wannan ne na yunkurin ƙara fitowa saboda in ba su dama in za su kare shirkar da suke kai ga fili ga mai doki in za su iya kare shehu a gaban alkanawi ga fili ga mai doki shi yasa waɗannan dalilan guda biyu ƙarfafa su yasa su ne suka sa na ce to tsaya in ƙara baku bonus tsaya na baku bonus kuma isa number waya ba tare da bata lokaci ba zan je direct zuwa ga abin da na shaƙe shehunanku a hannu kuma ba zagi ba cin mutunci ba bakan magana ba habaici shehu in ya faɗa abu na shirka dole mu ce shirka ne shehu in ya faɗa abu na kafirci dole mu ce kafirci ne shehu in yi ƙarya wa Allah dole mu ce ya yi ƙarya wa Allah shehu in yi ƙarya wa manzan Allah dole ne mu ce shehu ya yi ƙarya wa manzan Allah sai dai in wani zai iya karewa ya fito a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba na yi maganganu kusan guda uku su zan ƙara maimaitawa na sa nambar waya daga cikin jahilan prop ya yi wata magana ta wauta ta jahilci ta rashin hankali da gidadanci kuma aka rasa wani mutumin kirki wani mai ilimi wani mai tsoron Allah daga ciki da zai gyara wa jahili jahilcin da ya yi aka rasa wanda zai gyara wa wawa wawancin da ya yi shi ne na cewa salatul fati ya fi salatul ibrahimiyya abin da shehu ya zo da shi ya fi abin da manzan Allah ya zo da shi abin da shehu ya ɗora su a kai ya fi abin da manzan Allah ya ɗora al'umma a kai kaga a cikin wannan magana akwai raina annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin kara wa manzan Allah akwai rashin kunya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sheikh alfazazi ke cewa ala kulli fannin faddalallahu fannahu bi an farada dinal qawima wa sannahu faqad sasa insal khalqi turan wa jinnahu fil نظرا في الخلق تعلم ka كأحمد لم يشأ ولا هو يشأ kowane ɓangaren wani abu Allah ya fifita na manzan Allah ko menene Allah ya fifita na annabi Muhammad ko menene shine ala kulli fannin faddala Allah fannahu kowane ɓangare ko menene Allah ya fifita na annabi Muhammad bi an farada dinal qawima wa sannahu ta yadda Allah ya faralanta addini ya sunnanta shi faƙar sasa insal halki turran wa jinnahu lallai annabi Muhammad sallama ya shugabanci halittu na aljanu kuma da na mutane baki ɗaya ya ce a idi nazaran fil halki ta'alam bi annahu mayar da ganin ka sake maimaitawa duba ka gani cikin halitta ka ahmada kamar annabi muhammad sallallahu sallama lam yunsha wala huwa yunsha'u ba a yi ba kuma bu za a yi ba nan gaba sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wani ya faɗi wata kalma manzan Allah ya faɗi kalma wallahi kalman nan da ta fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace kalma da wani ya faɗi wanda shi ba annabin ba koyarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ta fi koyarwa na dukkanin wani makhluk a duniya tsari da zibi da shirya ta annabi muhammad sallama ta fi kowace shirya wannan a wajen muminai kenan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina baka da zabi inda Allah ya ce ga yanda za a ya hukunta ko Allah ya hukunta inda ya kai mumini ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ba za su yi imani ba sai sun sanya manzan Allah ya zamanto alƙali cikin duk abin da ya faru a tsakaninsu sa'annan in manzan Allah ya ce ga magana kada ka ji wani karshe a zuciyarka kaje ka ji wani damuwa a zuciyarka wai haka ringa tsayawa ma kana wanda shehu ya faɗi ya fi wanda manzan Allah ya faɗi cikin wannan magana akwai jahilci da wawanci da rashin darajarta annabi Muhammad sallallahu Alaihi to amma aka rasa wani mai saiti wani mai hankali da zai ce a'a fa idan ana batun manzon Allah fa ba a batun kowa idan ana maganan manzan Allah fa ba a batun shehu alaisa minkum rajulun rashid babu shi ya sa to mu <laughs> za mu gyara in jahili ya jahilci sai mu karantar da mutane wannan jahilci. mu nuna wa al'umma shi yasa magana ta farko da na fara raddi a kanta shine faɗin cewa wai salatul fatih ya fi salatin da ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul fatih ya fi shi kuma za ka ga duk littattafai waɗanda muka koyi addini a ciki salatin Ibrahim biya ne tun daga iziya ashimawi risala har zuwa muhtasar kai har almudawwana za ka ga shi wannan salatin da ya fito daga bakin manzan Allah ne amma sai aka samu wani jahili ya zauna ya ce shi ba na manzan Allah ba na shehu din shi ya fi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kakka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka ya ubangiji to amma wannan a dariƙa fa haka yake wannan a ɗariƙance haka yake batattun malima waɗanda suke bi su suka ɗora su a kai jiya na karanto magana cikin wannan littafin jawahirul ma'ani na karanto magana cikin wannan littafin jawahirul ma'ani wanda suka ce wai manzan Allah shi ya wallafa shi wai manzan Allah shi ya wallafa wannan littafin jawahirul ma'ani wai annabi Muhammad fa sallallahu alaihi wasallama wai shi ya wallafa jawahirul ma'ani annabi Muhammad fa wai shi ya wallafa wai manzan Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani manzan Allah fa shi ya wallafa haka suka ci zan nuna wajen kun san haskowa nake yadda nake haskawa zan rungayi ina biyawa wai manzan Allah shi ya wallafa jawahirul ma'anin nan fa wanda yake cike da bata da shirka da kafirci wai manzan Allah shi ya wallafa wanda har aƙida kowa Allah akwai a ciki suka ce manzan Allah shi ya wallafa za mu nuna gurin da suka faɗi in ya so in muka buɗe waya ka gaya mana sanda manzan Allah ya wallafa shi ɗin ka gaya mana sanda manzan Allah ya wallafa ɗin ku yi haƙuri da Allah mu buɗe gashi wannan littafin al-ifadatul ahmadiyya limuridu sa'adatul abadiyya al-ifadatul limuridu sa'adatul Abadiya. yanda dama nake karatun haka zan kuma yi ana gashi ga littafin kunga wannan littafin gashi al-ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul Abadiya. da Allah tsaya ku ji wannan littafin al-ifaratul ahmadiyya li muridu sa'adatul abadiyya wanda duk zantukan shehu tijjani ne a ciki suka tattara duk barnar da take cikin wannan littafin shi shi kadai kafircin da yake cikinsa kadai ya rushe addinin manzanni kakaf to kaga a cikin wannan littafin gashi shafi na 65 gashi gurin da na karanta jiya kenan in ka duba cikin zance na goma sha bakwai gashi yace ce amarani sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya umarce ni bi jam'i kitabi jawahiril ma'ani da tattara littafin jawahirul ma'ani wa ƙalali kuma ya ce da ni wai manzan Allah ɗin fa ya ce da shi kitabi huwa littafi ne littafi ne shi ɗin shi wa jawahirul ma'anin wa ana allaftuhu ni ne wanda na wallafa shi wai manzan Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani Ya ce, ba'ada ma kuntu umirtu bi tamziqihi wa ya yace ba'ada ma kuntu bayan da na kasance umirtu an umarce ni bi tamziqihi da ya gashi wa muzziqa kuma aka yayyaga abu na farko shine gurin da muka nuna wai manzon Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani cikin littafin al'ifaratul ahmadiyya limuridu Sa'aratul abadiyya shafi na 65 wai manzan Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani wallahi ƙarya kuke wa annabi Muhammadu Karya kuke yi manzan Allah bai wallafa wani jawahirul ma'ani ba gashi cikin magana na nawa na goma sha bakwai shafi na sittin biyar Ya yace amarani sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya umarce ni bi jam'i kitabi jawahirul ma'ani da tattara littafin jawahirul ma'ani ina ma ya ga manzan Allah yaushe manzan Allah ya yi magana da shi wa qala li wai yace da ni manzan Allah din yace wa shehu tijjani kitabi huwa shi jawahirul ma'anin littafi na ne shi wa ana allaftuhu ni ne kuma wanda na wallafa shi sai ce ba'ada ma kuntu nan an gama maganar ba'ada ma kuntu bayan na kasance umirtu an umarce ni bi tamzikihi da ya gashi wa muzika kuma aka yaga shi yasa ni har yanzu na rasa inda shehu ɗayi rubuci Allah shirye shi ya ƙara masa lafiya ya sa ya karbi shiriyar annabi Muhammadu kafin ya koma zuwa ga Allah na rasa inda ya samo magana kona jawahirin ma'ani akai da shi da jahili daga cikin jahilan prop na rasa inda suka samo wannan maganar abin da muka gani a cikin littafi ya gawa akai akwai jahilin nan daga cikin jahilan prop Abbas Sanuki ya taba zuwa ya maimaita abin da ya ɗaya rubuci ya faɗi cewa wai Kona jawahirul ma'ani akai nan kuma gashi abin da yake cikin littafin su yagawa akai ba'ada ma kuntu umirtu bi tamziqihi wa muziqa aka yaga amma na rasa inda suka samo inda aka kona, amma ga dai abin da yake cikin littafin su ma'alli shahid cikin wannan karatun shine wai manzon Allah ya ce jawahirul ma'ani littafin sa ne shine ya wallafa shi wai littafin manzan Allah ne shine ya wallafa wallahi karya kuke wa annabi Muhammadu bu za mu bari ku lalata masa addini ta hanyar yi masa ƙage ba ƙarya ce wannan maganar ba inda annabi Muhammadu ya wallafa jawahirul ma'ani ƙarya kuke yi ga wajen kuma in fassara ne ban fassara daidai ba ka hauro ka ga yadda za mu ƙarki da haka wannan magana ƙarya ce ƙage ne bai ga manzan Allah ba manzan Allah bai gaya masa ba sa'annan manzan Allah bai wallafa wani jawahir ma'ani ba ƙarya ce wannan maganar Shi ne kawai abin da za mu ce to mu koma mu ɗauko littafin da suka ce manzan Allah ne ya wallafa tsaya mu ɗauko shi mu gani na zancen salatul fati tunda jahilin ya ce salatul fati ya fi salatin da ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bakin da layan tsiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha ma duk da haka aka ce bakin nan mai tsarki abin da ya fito daga bakin shehu ya fi na wannan bakin mai tsarki bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to gashi littafin da suka ce na manzan Allah ne gashi inda suka faɗi yanda wannan salatin ta zo gashi ga littafin jawahirul ma'ani kitabu jawahirul ma'ani gashi wanda yake rabe da hamish na kitabun rima in ka duba cikin juzi'i na ɗaya cikin juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas daga nan zan fara karantowa shi yasa wancan jahili da ya buɗe baki ya ce ai salatul fati ta fita salatin annabi Muhammadu sallama ga inda ya ga abin kuma ka yadda ma da wannan abu ma kafirci ne ma ka yadda da wannan abu ma kafirci ne gashi ya sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan shehu yace wa akhbarani sallallahu alaihi wasallama wai manzan Allah ya ban labari in ji shehu tijjani annaha cewa ita salatul fati lamta takun min ta'alifil bakari bata kasance daga wallafawar bakari ba ai salatul fati lima ughliqa ai salatul fati lima ughliqa ilakhnan ila akhirih kenan sai shi sayyidul bakari ba shi ya wallafa ba ya aka aka same ta walakin na sai dai cewa shi sayyidul bakari tawajjaha ilallahi ya fuskanci Allah ne muddatan tsawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan alan nabi sallallahu alaihi sallama cewa Allah ya bashi kyautar wani salati da zai wa annabi Muhammad manzo Allah fa ya zo da salatin fa amma shi Allah ya bashi wani wanda salatin da Allah zai bashi fiha a cikinta ita sawabu jami'i salawati akwai ladaddaki na dukkanin salatai wa sirru jami'i salawati akwai sirruka na dukkanin salatai a cikin ta wacce Allah zai bashi suka ce wa tsala talabuhu muddatan neman sayi tsawo wani lokaci thumma ajaba da'awatahu sannan ya amsa addu'arsa shi Allah da ya roka yana ta roƙon Allah ya masa kyautar wani salati lokaci mai tsawo fa'atawul malaku wai sai mala'ika ya zo masa kaga bil alif walla mala'ika jibril wanda yake zuwa shi ya zo masa shi ba fa'atawul malaku sai mala'ika wai ya zo masa fa bi yi salati da wannan salatin na farko ma tambaya yaya aka yi ma ya san ma mala'ika ne ya aka ya gane har ya san ma mala'ika ne ma ta wace hanya shi shedan bu zai iya zuwa ya ce masa ai mala'ika ba ne? ta yaya aka yi ma ya san ma mala'ika ne sannan ta yaya aka yi san ma jibrilu ne fa tawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi’adiyus salati da wannan salatin maktubatan a rubuce abin rubutawa fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske kaga a cikin nan mai shi kawai ya ce annabi ne bai ce ba amma duk abin da ake siffantuwa da shi a zamanto annabi ya siffanci da shi a nan mala'ika ya zo masa da me ya zo masa da wani taklifi duk kuma wani wanda mala'ika ya zo masa da taklifi annabi ne kamar yadda yake cikin ta'arifi na annabta wanda imam al-qurtubi yayi ibn hajar ya kawo yace ce nabiyyu fil fil’urfi Huwal munabbau min jihatin lahi ta'ala bi amrin yaqtadi taklifan ce fa shi annabi Shi shine abun bawa labari daga ɓangaren Allah da wani al'amari da yake hukunta ɗora nauyi yake hukunta taklifi ma a yi in ma a bari to kaga wannan shi ma mala'ika ne ya zo masa kuma da taklifi ya zo masa kaga annabi ne to kaga wannan magana ƙarya ce kuma ba ɗa da ya isa zo ya kare ta da mizani na shari'a in kuma zai iya bismillah to kaga yanzu ga hanyar da salatul fati ta zo cewa mala'ika ne ya zo da ita a takarda ta haske mala'ika ne ya zo da ita a takarda ta haske wannan guri na farko kenan mu koma cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida mu ga yanda ƙarar suka ce zancen Allah ce kuma wallahi wannan tsantsar kafirci ne ka kalli salatul fati ka ce zancen Allah ce iyaka salatul fati anan zamu tsaya bonus ne ai saboda kada mu tara muku aiki bonus ne wallahi ka yadda ma zancen Allah ce kafirci ne ka yadda zancen Allah ce ita salatul fati ta ya aka yi ma ta zaman to zancen Allah ga littafin addu'ar ratul kharida ba zagi sai dai kawai ruwan hujjoji kuma mu ɗaliban shari'a ne tunda kun ce ya ce iza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i duk da cewa na ga hatta a ɗariƙan ma ku jahilai ne ba ku fahimci ma maganar shehu tijjani ba tunda shehu tijjani ba inda ya ce in ya faɗi a auna maganarsa ƙarya kuke yi amma sai ka ji shehu da rawani aka ya ce ai shehu tijjani ya ce in ya faɗi a auna ƙarya kake yi shi bai ce a auna ai maganarsa ba ai maganarsa ta fi ƙarfin aunawa in dai ka tabbata shi ya faɗi to dole ka bi ƙutubi ne shi yana matsayin la'ilaha ilaha illallahu muhammadun rasulullahi shi ai ka yana ɗamfare da shi ƙarya kake ka ce ya ce a auna idan ka ji ana magana idan sami'tum anni shay'an to ba a tabbata shehu tijjani ne ya faɗi ba ana tantama shine sai a auna da mizanu shar'i amma in shi ya faɗi ba inda ya ce a auna ƙarya kuke yi to kaga a can cikin littafin da suka ce manzan Allah ne ya wallafa shi littafin jawahirin ma'anin an faɗi yadda mala'ika ya zo da wannan salatin a rubuce a takarda ta haske haka to mu ƙara komawa a nan su fito ƙarar su ce aizancen Allah ce kaga littafin addurratul kharida kaga sharhi ne na alliyaqutatul farida kagan shi addurratul kharida sharhi ne na alliyaqutatul farida sharhi ne na alliyaqutatul farida sharhi ne na alliyaqutatul farida kagan shi addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida to tsaya mu koma ku ga yanda ƙarra suka fito suka ce zancen Allah ce in ka duba cikin mujalladi na hudu mujalladi na hudu shafi na 218 za a fi gani tartar aka kawo zancen shehu tijjani Sheikh abdulwahid Nazifi As-Susi yace sun maƙala radiyallahu anhu sannan Shehu Tijjani ya faɗi yace wala ya hasulu hadha al-fadl al-madhkuru yace wannan falalar da aka ambata fa baya samuwa illa bi izinin minni face da izini daga gurina mushafahatan aw biwasitatin kai tsaye ni ne ma izini cikin salatul fati ko kuma da wasita an wani an wani an wani har izuwa ya tiki zuwa ga shehu tijjani muƙaddami ya yi ma izini to sai da sharaɗin izini sannan kake samun wannan falalar da aka ambata cikin salatul fati ba sharaɗi na farko ba kenan akwai na biyu sai ya ce ma'a tare da ma'a sharuɗi li'itiƙadi kadi ma'a sharuɗi li'itiƙadi tare da sharaɗin ƙudurcewa sai ka ƙudurce ai i'tiqadul musalli biha alal nabi sallallahu alaihi sallama ai ƙudurcewar wanda ke yin salati da ita ga manzan Allah ita salatul fati sai ka sa ka yi imani ka ƙudurce a zuciyarka annaha cewa ita ai alfarida sunanta kenan ita salatul fati sai ce wahiya salatul fatihi lima ughliqa ila akhirihi kenan sai ka ƙudurce tare da udurcewan mai salati da ita cewa fi sa'ifatin minan nuri al'azali cewa a cikin takarda ta haske ne kamar yadda muka karanta cikin jawahir ma'ani sai ka yadda haka ta zo ba wani mutum ne ya furta ta ba mutum ɗin nan wala annabi wala wani annabi duk ba su suka salatul fati ba unzilat saukar da ita aka yi maktubatan abin rubutawa aka aka saukar da ita an rubuta ta bi aqlami qudratin ilahiyatin da da alƙalima na ƙudurar Allah Allah ne ya rubuta ta haka aka saukar da ita a rubuce ba mutum ne yayi ba sai ya ce walaisat min ta'alifi zaidin wala ya ce fa ita salatul fati din nan fa ba ta daga wallafawa zaidu ko amru wato fa ba wani mutum ne ya yi ta ba fa kai ƙurin us yace bal hiya bari dai ita salatul fati din nan min kalamihi ai daga zancensa ne su ba'anahu wa ta'ala daga zancensa ne shi su ba'anahu wa ta'ala shi yasa suka ce tafi wacce manzan Allah ya faɗi yadda ka san alkur'ani zancen Allah ne ya fi na kowa hatta ya fi na Annabu Muhammad sallama to haka ita ma salatul fati zancen Allah ce ta fi zancen da ya fito daga bakin Annabu Muhammadu bal hiya bari dai ita min kalamihi subhanahu ta'ala, wai tana daga zancensa shi subhanahu ta'ala Allah wa fi dal yace man lam Ya yace duk wanda bai kudurce ba mallami a taƙid duk wanda bai kudurce ba annaha cewa ita salatul fati min lahi daga zancen Allah take la yasihu law sawabul mazkuru fiha yace ladan da aka ambata cikin ta bai inganta gare shi ba ba shi da ladan nan in dai baka yadda zancen Allah ba ce kuma bu za ka yadda zancen Allah ba sai ka kafirta sannan za ka yadda zancen Allah ce don haka in baka yadda zancen Allah ba ce baka yi imani da aka ambato ba ka da ladan da aka ambata cikinta shi yasa aina ce mai yin salatul fati wanda ya ganta a bakin titi ake yi falalan nan ladan nan ba ka da shi E, ba ka da wannan ladan haka suka faɗi masu salatul fati ɗin sannan ya ce ƙala shehu shehu ya faɗi radiyallahu anhu shehu ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam wai manzan Allah wai ya bani labari annaha cewa ita lam takun min ta'alifil bakari bata kasance daga wallafawar bakari ba salatul fatih lima ughliqa ita salatul fati din Walakin walakinahu sai dai cewa shi sayyidul bakari ta ila ilallahi ya fuskanci Allah ne muddatan tsawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi wai ya bashi kyautar wani salati da zai wa annabi fiha a cikin tasawabu jami'i salawati akwai ladaddaki da dukkanin salatai wa sirru jami'i salawati akwai sirruka da dukkanin salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sa yi tsawo wani lokaci sun ma'ajaba Allahu da'awatahu sannan Allah ya amsa addu'arsa fa'atawul malaku fa'atawul malaku sai mala'ika ya zo masa shi sayyidul bakari bi adayi salati da wannan salatin maktubatan abin rubutawa fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske shi yasa suka ce zancen Allah ce to in dai baka yadda zancen Allah ba ce baka da lada shi yasa wani jahili ya tsaya ma'anarta a fassara mana kaza kaza a yi fassarar ta abubuwan a sai ka yadda zancen Allah ne za ka samu wannan ladar. Eh, shi yasa kada ka tsaya wai a fassara ma ita ko wani menene ai ma'anar abu a'a in baka yadda zancen Allah ba ce bakka da lada kuma wallahi in ka yadda zancen Allah ce ka kafirta ka kafirta in ka yadda zancen Allah ce saboda ka yadda da wani annabi bayan annabi Muhammadu shi ma Allah yana bashi saƙo na wata shari'a daban ya ci gaba da bayani ya ce walfazulil mazkuru falalan nan da aka ambata fi a cikin ta farida cikin ta farida salatul fati kenan la ya hasulu baya samuwa li zakiriha ga mai zikirinta ita salatul fati ga mai karanta ta illa bi sharutaini face da sharuɗa guda biyu eh wannan falalar da aka ambata baya samuwa sai dai da sharuɗa guda biyu al'awwalu sharaɗi na farko al'izinu sai an ma izini kakka ganta a bakin titi ka ɗauka ba da izini ba sai an ma izini al'izinu sharaɗi na farko an ma izini wasani sharaɗi na biyu kuma ya taɗi zakiru wanda ke yin zikiri wanda ke karanta ta zai yi imani zai ƙudurce anna yi salata cewa wannan salatin ita salatul fati kenan min kalamin layi kaji ko min kalamin lahi daga zancen Allah take sai ka yadda ka yi imani da aka kal a hadisul ƙudisi ya ce kamar hadisul ƙudisi take kamar hadisul ƙudisi take walaisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi fa ba wani ne ya yi ta ba ba wani sahabi ba ne ba wani tabi'i ba ne ba tabi'ut tabi'ina ba ne ba manzan Allah ne ya yi ta ba Allah ne ya yi ta ita salatul fati shi ya sa jahilai suka ce tafi wacce manzan Allah ya faɗi saboda ita wannan zancen Allah ne Allah ne ya yi ina Allah ya ce ya yi sai mun titsiye shi wurin sai kun gaya mana inda Allah ya ce shi ya salatul fati Allah ba za mu bari ku ɓata mana addini ba ina ne Allah ya ce shi ya salatul fati sai kun nuna mana ayar sai kun nuna mana aya ƙarya kuke yi ba inda Allah ya yi salatul fati ƙarya kuke yi kuna halakar da al'umma ba za mu bakku ba ƙarya kuke wa Allah Shi shine walaisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafawa wani mawallafi Ya ce sun maƙala sannan shehu ya faɗi ƙala sayyidina radiyallahu anhu shi shugaban mu shehu tijjani yace yace laisa li ahadin ala wajhil ardi an yi azana fiha yace babu wani a duniya kakaf wanda yake da iko da zai yi izini cikin salatul fati gairu na umba mu ba umba dan dariƙan mu ba shi yasa izinin nan da aka ce ma ba za ka samu falalan nan ba sai da shi to izinin nan ba kowa ne yake yi ba ‘yan ɗariƙa ne suke yi au da khala min ashabina fi tariqatina kaji ko ko kuma ya shiga cikin ɗariƙanmu daga cikin ɗalibanmu cikin ma'abotanmu shine auda khala min ashabina fi tariqatina wassalam inta ya ƙare kenan sannan sai ya kawo wani baiti kaga yace wa ha ya hasulu ma'a shartaini min zaka shaykhi duna maini ثم اعتقاد أنها قد برزت من عذرة الغيب liman sarat wannan dai baitin yana karfafa abin da suka faɗi a baya zancen Allah ne na rantsi da zatin Allah ƙarya kuke yi ba inda Allah ya salatul fati ƙarya kuke yi maha'inta maƙaryata masu ha'intar Allah wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban babu mafi zalunci fiye da wanda zai kago ƙarya ya jingina wa Allah Allah bai yi salatul fati ba ya ce shi ya yi ta ina ne Allah ya ce ya yi salatul fati ba dai a cikin addininmu na musulunci ba wannan magana tana ina tana cikin wannan littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida ka ji zancen Allah ce shi yasa jahili yace ta fi zancen manzon Allah saboda zancen Allah ce shi yasa jahili ya karkace yace ta fi zancen manzon Allah saboda zancen Allah ce eh zancen Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zancen Allah ce shi yasa zaka ji sun gaya mata wata falala ta ƙarya wacce falala ce ta ƙarya ta ƙarya in ka ji wata falala ko kanka ya buga in ka ji wata falala ana faɗi a kanta kanka ya buga saboda tsantsatsagwara ƙarya ne Allah bai faɗi ba manzan Allah bai faɗi ba su rubuta su ce daga gurin Allah yake wa inna minhum lafariqan yalhuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitabi wama huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillahi wama huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna yanda ka san yahudawa haka suke gurin ƙarya wa Allah gurin ƙarya wa manzon Allah shi yasa imamu suyuti a cikin alfiya ta sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u ya ce mafiya sharri gurin yi wa annabi muhammadu ƙarya su ne sufaye ba sa kunya yanzu su ƙirƙiro su ce ma manzan Allah ya ce kuma bai ce ba fa ka ji dai yanzu an wa Allah ƙarya an ce shi ya salatul fati haka abin da zai ƙara maimaita wannan magana cikin littafin da manzan Allah ya wallafa in ji su suka ce wai manzan Allah shi ya wallafa wannan littafin saboda ƙarya wa manzan Allah tsaya ku ji ƙarfafa cewa a can mun karanto yadda mala'ika ya zo da ita a cikin takarda ta haske yadda shi ya ta roƙon Allah Allah ya shi salatin da ya fi kowanne sannan suka zo suka ce kai idan fa baka yadda zancen Allah ba ce fa ka da lada sai ka yadda cewa zance ce ta Allah sannan za ka samu wannan ladan in kuma baka yadda ba bakka da lada totally totally in baka yadda ba bakka da wannan lada da suke faɗi totally bakka da shi shi sa jahili ya ce ai ta fi salatin da ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi muhammad saboda ita wannan ta Allah ce to sai ka fara tabbatar da yadda aka yi ta zamanto ta Allah eh. ai sai mun yadda ta Allah ɗin ce sannan za ka ce ta fi abin da manzon Allah ya faɗi jahili da kiki jahili da ƙiƙi. wallahi wa'annan ko shehunanna sun gurɓatan musu da tunaninsu tunaninsu yadda ka san tunanin dabbobi haka yake me shi an cire masa sabis cikin ƙwaƙwalwarsa in yana faɗin wata maganar wallahi ko mahaukaci a gidan mahaukata ba zai faɗi wannan maganar ba to tsaya ka ga bayan mun karanto inda ƙarar suka ce zancen Allah ce in ma baka yadda zancen Allah ba ce bakka da lada to tsaya ka ga inda suka ƙara maimaita wannan abu cikin littafin da manzon Allah wai ya wallafa ga gashi jawahirul ma'ani a yanzu wannan littafin wallafawan manzon Allah ne kai 'yan ɗariƙa makaryata ne ku dan Allah yanzu manzo Allah ne ya wallafa wannan haddafa ko komai Allah fa a ciki dan Allah manzan Allah da ya zo kafa tauhidi duniya sai da manzan sallama yi shekara goma sha uku kira kawai yake zuwa ga a ta Allah amma fa a cikin nan fa akwai komai Allah fa akwai komai Allah a ciki amma wai wallafa wallafawan manzan Allah ne wai wallafa wallafawan manzan Allah ne akwai komai Allah fa a ciki an rushe shari'ar manzan Allah da addinin manzan Allah gaba ɗaya da shari'ar annabawa da addinin annabawa a cikin wannan littafin ai annabi Muhammadu ba zai taɓa rushe abin da ya zo da shi ba to a cikin wannan littafin tsaya kaga inda suka ƙara faɗaɗa cewa haka ta zo daga Allah cikin shafi na hamsin da takwas shafi na hamsin da takwas ya ce wasa altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi shi shehu tijjani an salatul fatihi lima ugulika dangane da salatul fati in sheik ali wa harazibi li'annaha khaliyatun an salami saboda in ka duba daga farko a ƙarshe babu assalam a ciki li'amrin aujabahu saboda wani al'amari da ya wajabta shi fa'ajaba radiyallahu anhu bi qawli wa shaw sai ya bada amsa da fadin sa yace wa amma su'alukum an salatil fati'i lima ughliqa yace amma kun ga tambayarku ku ku su shaqali wa harazim dangane da salatil fati'i lima ughliqa ila ila akhirih kina fa innaha lallai ita salatil fati waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati yanda ka ganta haka ta zo daga Allah yanda ka ganta haka haka ta zo daga Allah ita kaga can sun ce zancen Allah ne kiri to yanda ka ganta din nan haka ta zo daga Allah sannan kuma wa ma warada min al-ghaibi duk abin da ya zo daga Allah fa kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne ko da babu assalamu a ciki a cike yake kharijin kuma mai fita ne anil qawaidil ma'lumati gabarin duk wani ka'ida sananne shi yasa wai an ce haqqa qadarihi shi yasa tafi kowanne duk wata ka'ida da zaka ka salatul fati ba ta hawa nan Kharijin ne an qawaidil ma'lumati yace laysat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafawa wani mawallafi ba Allah ne yayi ta ba wanda ya wallafa Allah ne ya yi haka ta zo daga Allah sai ya ce wara a haza anna kaifiyatin waradat anu sallallahu alaihi wasallama ce abinda ba wannan ba akwai waɗansu kaifiyoyi ai da suka zo daga manzan Allah fi salatil ya timina salami cikin salati wacce babu assalamu a ciki sai ya ce wayya kaifiyatun nabawiyatun kaji yace su waɗannan kaifiyoyin kaifiyoyi ne na annabta ita ma salatul fati fa kaifiya ce ta annabta din haka ta zo daga Allah kaga sai kiyasin sa da kaifiyoyin da yazo daga manzon Allah kuma sai yace wahiya kaifiyatun nabawiyatun yace kaifiyoyi ne na annabta muta'abbadun biha ana bautar Allah ne da su wannan kaifiyoyin kaga nan yana so ya ce ma ana bautar Allah ne da kaifiyar salatul fati ita ba? eh sai ce falalti fata babu waiwaye fa lima ya quluhul fuqaha'u ga abinda malaman fiqh suke faɗi babu kaza ai bata cika ba ai da a ce kalmomi sun zo a cikinta wanda aka fiye ban manzon Allah kaza kaza kaza sai a ce kaza a'a ita falalti fata lima ya ƙulu hulfuka hau in dai kaifiya ta zo daga annabi muhammad sallama to kaga wannan duk shehu tijjani yana ba da amsa cewa salatul fati babu assalamu a ciki ya ce haka ta zo daga allah to na rantse da zatin allah ba tare da hayaniya ba tare da wannan da zagi ko cin mutunci ba kamar yadda kuke turo jahilai suna yi wallahi ban ga wani ɗa da ɗariƙa ta haifa zai zo ya kara wannan magana ba cewa salatin fati zancen Allah ne wallahi karya kuke na rantse da zatin Allah ƙarya kuke wa Allah ba inda Allah ya faɗi salatin fati ƙarya kuke yi cushe za ku yi mana cikin addini wannan magana ƙarya ce wannan magana ƙarya ce kuma wallahi ka yadda wannan maganar haka ne ka ƙudurce sai ya kai ka zuwa ga kafirci wani annabin za ka bi ba annabi muhammadu ba yasa wannan magana ƙarya ce wannan magana ɓata ce wannan magana ƙage ne wannan magana tushe ne wa addinin Allah to wannan dalilin ne ya ɗauki jahili yake ƙasƙantar da salatin da ya fito daga baki mai tsarki yake ɗaukaka shi wannan wanda aka ce ai daga Allah yake damin yadda daga Allah yake daman abin da Allah ya faɗi ya fi abin da wani bawa daga cikin bayi zai faɗi komai matsayinsa a wajen Allah komai fifikonsa a cikin halitta to amma kama fara tabbatar mana da cewa zancen Allah ne <laughs> shine nan kuma ɗariƙa ba ta haifi ɗa ba inda a ce zancen Allah ne tabbas babu abin da Allah zai faɗi wani bawa ya faɗi ya yi daidai da na Allah babu shi tabbas da zancen Allah ne to amma farko ma cewa ta tabbata zancen Allah ne ƙarya ne ballantana a fifita ta akan abin da manzan Allah ya faɗi shi sa ina ganin wannan shine abin da zan ɗan karanta kamar yadda na ce bonus ne na faɗa abubuwa da yawa jiya amma saboda kada in tara muku aiki saboda ɓatan da yake cikin ɗariƙarku kafirci da shirka da yake cikin wannan ɗariƙar yi mana yawa wa bayyana wa al'umma shi sa a hankali za mu ringa binku wannan magana cewa salatul fati zancen Allah ne ƙarya kuke yi cewa mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda ta haske ƙarya kuke yi cewa wai mutum ba zai sami lada ba sai ya ƙudurce ya yi imani ya yi itikadi cewa daga Allah zancen Allah ne yadda ka san hadisul ƙudusi aka take na rantse da zatin Allah ƙarya kuke yi ƙarya kuke wa Allah ba za mu bari ku ɓata manzan Allah addini ba wallahi mutukan muna da rai ba ma zagin kowa ba ma tsine wa kowa ba ma cin mutuncin kowa amma sai mun bayyana wa al'umman manzan Allah addinin da Allah ya turo annabinsa a kai saboda in muka bakku yau ku yi wa Allah ƙarya gobe ku yi wa Allah ƙarya jibi ku yi wa Allah ƙarya gata ku yi wa Allah ƙarya ku wa manzan Allah ƙarya yau gobe ku manzan Allah ƙarya sai ku cika mana addinin da ƙarerai sai ku cika mana addinin da ƙarerai sai kuma a rasa ma menene tsantsar addinin na Allah na gaskiyar in muka bakku shi yasa ba wanda za mu bari dole ne mu bayyana batanku mu ɗauko littafi mu karanta in kuka yi wa Allah ƙarya mu ce ƙarya kuka yi wa Allah in kuka shirka mu ce wannan shirka kuka yi wa Allah wannan shine abin da yake akwai eh, don haka zan sa number waya a gurguje ga number waya nan yan uwa akwai wannan feji mai albarka akwai wato abubuwa wanda ya kamata na haska su amma akwai saura ba su gama karasowa ba shine akwai abin sa waya wannan kenan stand kenan akwai abin sa waya akwai fitila sa'annan akwai kuma wifi kuke cewa amma mu wifi muke cewa haka wanda insha Allahu idan Allah ya kai mu ina halin tafiya zan zo na haska ku gani wanda jama'a ku ci gaba da taimakawa Allah ya taimake ku Allah ya taimake mu gaba ɗaya eh, don haka a gurguje zan sa number waya eh, ta wasap kawai ake kira eh, na ga ɗan da zai zo ya kare cewa zancen Allah ce ƙarya kuke wa Allah ba inda ta zamanto zancen Allah wannan bonus kenan na ɗaya shi ya mu ba gudu ai muke ba fa ba inda muke zuwa ba ma gudu za mu zo mu yi karatu mu sa number waya a gaban kowa eh, ba inda za mu bari ba wani wannan nan magana karatu ba wai wata magana ba ce ta ɓoye-ɓoye ko ta guje-guje yasa gashi nan da Allah eh. assalamu alaikum na'am sheik mala ahmad ya gida ya ibada na'am Allah ya saka da alkhairi amin amin amin tsari aka zo aka bayar na jahilci na'am tsari aka bayar na jahilci ba san su har raba shi suke tsari ok gaskiya ne tsari aka bayar amma abin da ya bani mamaki malam har yan wasan hausa na ga suna mai radi eh wato ka san wani abu yanda ka ga haka wallahi wayannan mutanen in muka sakawa wa'annan jahilan wallahi za su bata mana addini in muka sakawa wa'annan jahilan wallahi za su bata mana addini za su haɗa mu faɗa da kiristoci don bayan da za a yi su zauna suna sukan manzan Allah sallama a bakaice manzan Allah ya faɗi abu sannan wani can ya zo ya faɗi wani abu ka ringa ƙoƙarin fifita na wani akan na manzan Allah wai saboda kawai nan wani ya ce ma ai Allah ne ya yi ta to ina ne Allah ya ce ya yi ya aka yi ta zaman tozancan Allah ɗin ina ne Allah ya ce ya yi a tarbiya tarbiyya suke yi don kasan in suka yi tarbiyyar nan kamar mahaukata suke zama da abin da shehu ya faɗi sai an yadda Allah sauki amin amin Allah da al'umma amin amin amin wannan shi shine jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum amin alaikum salam na'am da wa muke magana kana magana da salihu ne a akara kumullah to malam salihu barka ne ka ji karatu da aka yi ko salatul fati zancen Allah na ji karatu wanda aka je kano aka je aka yi aka yi tashanci da kafirci mm. na ji kuma da aka zo aka yi musu mai taken namu ba irin nasu ba ne to na ba da bonus ne saboda kaga wato na faffaɗa abubuwa a wajen na buɗe littafi kaga wani ya iya zuwa gefe ya tara jahilai ya ce ai na fassara ba daidai ba shi yasa sai na ƙara ba su dama a yanzu ga number waya Hau sai in fassara a gabanka ko na fassara ka ji in kana da na cewa Hau shi yasa na ƙara zuwa abin da yake shi wancan da ya zauna ya faɗi kalman ta da wannan kalman magana shi wannan gayan shura yake nema a wajen yan ɗari kun ba wai wajen wasu ba shi yasa yake irin wannan shirma saboda su wanda suka karatu suke da san mutuncin kansa kasan mutuncin karatu a cikin su ai ba su da suke irin wannan katobaran ba saboda ni abin da ban gane ba idan idan in ya cika in ya cika da kuma ya yi imani da salatul fati din ya cika da dan Allah ya karanta ce tafi alkur'ani ko ko da take da alkur'ani su faɗo su faɗa mabiyansu wannan gaskiyan cewa ita eh tafi haka alkur'ani ai duk shirman da za su yi ba sai da su ɗauko wancan jawabin saboda sun san mutane sun yarda da alkur'ani da sun faɗa haka ba ba su yarda da wannan kalman ba Allah ya sa amma ba sa ɗauko a ce eh salatul fati ta yi daidai da wanda ya kanta alkur'ani so shida ta yi daidai da wanda ya kanta alkur'ani so dubu shida me yasa wannan kalmar ba za ta fito a bakin su ba waɗannan falalolin da cewa ita wahayi ce ita kaza ne su fito su faɗa mutane kuma biyan kowa ya ji wanda zai biye wanda ba zai bi bari yaya za a yi su faɗi da sun ga kowa yana da hankali a yanzu wannan abin da nake karantawa ka taɓa ji wani shehun ɗarika ya ɗauko ya karanta cewa man lam ya'taqid annaha min kalamin layi layi lahu sababin mazkur fiha ka taɓa ji wani malamin ɗarika ya gaya ma wallahi so da yawa so da yawa yan dariƙar ba su san wannan magana ba ma sai dai yanzu da ke karantawa haka ake jan su ba san inda ake kai su ba Allah ya samu dace ga wannan yana kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah ya maka tukuci da gidan aljanna Allah ima na'am suna na mujahid aliyu muhammad ina kira karkanan ungogoran dutse kuma abu ammar insha Allah to malam mujahid barka da zuwa yau malam ina biya da kai kuma al'umma suna cewa ne maka fatan alkhairi daga gari gari na yi shi a din wannan wannan wannan gaskiya wannan fayyace gaskiya ta ga sun ce ne maka fatan alkhairi ma je mun fara bin ka a lecture da ta gabata yau abubuwa sun ƙara fitowa fili malam gaskiya ne Allah ubangiji ya karfafe ku kada Allah ya gaci da ku wadan wannan aiki na alkari Allah ya ba ku kariya da kariyar sa malam ba wani abin da za a iya cewa dai kowa ya gani littafin su ne rubutun su ne kuma ga gaskiya ta fita hmm. gaskiya ne Allah ubangiji ya saka da alkari malam Allah a tashi lafiya amin jazakumullahu khair shi yasa dai ga numba nan wacce ake kira ga numba nan wacce ake kira assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah barka da zuwa wa alaikum salam barka da zuwa da Allah alkanawi da wa muke magana kana magana da Allah kana magana da Mujahid Yusuf daga Minjibir Local Government garin Kunya to Malam Mujahid barka da zuwa yawa wallahi ina saurara yanzu nan kuma naga an ba da dama a yi magana dama tun kwanaki ina so duk sanda na samu dama na shigo wannan shiri mai albarka a in ba da gudunmawa muna jin daɗin kasancewa da ku kuma muna alfahari da kasancewar ku kun shigo saha ta facebook domin faɗakar da al'umma akan waɗannan shirkoki da kafirci da waɗannan al'umma suke su saka al'umma musulmi a ciki hmm. kuma kafin buɗe dandali na wannan facebook dama muna bibiyar karatuttukan ku a shafin sarki zaki da sauran gurare da waɗanda ake gudanar da darussa ni abin da nake so in ja hankali ko in tambaya akan su waɗannan 'yan ɗariku akan abin da suka kasa ganewa a har kullum su waɗannan yara matasa tsararru masu cin mutuncin al'umma sukan yi bayanin cewa wai jawahirul ma'ani da siyaƙutatul farida da sauran duk waɗannan littattafai ba a iya karanta su daidai to yayin da mutum mala alkanawi ka ce bai iya karanta abu daidai ba me ya dace kai sai ka fito suna da majalisu da suke da awar cewa suna karatu to sai su fito su ɗauko waɗannan littattafai abin da ya dace ke in har suna so su gamsar da mutane cewa waɗannan abubuwa da Allah suna karantarwa na aƙidinsu ba haka bane ƙarya ake musu ake musu to me zai hana su ɗauko waɗannan littattafai gaba su ko ɗaiɗaikun su wannan ya sa littafi kaza wannan ya sa littafi kaza su zo su karantar su fassara bakin daidai dan sun ce ahlus sunna ba su iya larabci ba ahlus sunna ba su iya karantawa ba ai karatun ya musu nauyi to su da karatun bai musu nauyi ba me zai hana su dauko da nan da Allah su karanta wa al'umma su fassara yanda fassara take gaskiya ne ni ina ganin wannan shine abin da zai tabbatar da jama'a cewa eh daidai gaskiya suke ko ba gaskiya amma duk wannan abin da suke yi mutane ba za su taɓa gamsuwa ba mutane ba za su taɓa yadda cewa waɗannan aƙidun ba haka tunda har za a ɗauko bakin nan a fassara maka littafin nan da larabci aka rubuta kuma larabci dai duk wanda ya je makaranta ya koya ya san ga yadda ake karanta to amma rashin kunyar ta su take su ce wai ba daidai a karanta kuma su sun kasa ɗauko littafi ɗaya daga ciki su karanta su ce ga yadda fasar gaskiya ne to wannan shine dai nake so mutane su lura da cewa duk waɗannan maganganu da suke borin kunya ne dan dai kar a ce ba sa cewa wani abu kawai amma ba wai dan suna kare abin da hujja bane gaskiya ne to iya abin da zan iya tofa kenan ina addu'a Allah ubangiji ya datar da mu ko kuma Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma muwa muna nan Allah da duk waɗannan littattafan zamu mallake su dan da zama nayi magana Allah da duk za a kawo musu wallahi insha Allah ah, yayi daidai yayi daidai Allah ya saka da yawa amin amin amin amin sunana mujahid yusuf daga kunya karamar kuma mun jau malam mujahid assalamu alaikum assalamu alaikum to dan kana da matsalar network eh, salatul fati zancen Allah eh, na ga dan da zai zo ya kare wala ƙarya kuke wa Allah assalamu alaikum na barka dai dan uwa da muke magana na'am kabiru adamu muna jin ka na'am na'am na'am a ai kaga ai yadda suka faɗi ba sama si takayidin sada cewa wai ko cikin tayya ba sun ce dai baka da lada in dai baka yadda zancen Allah ba ne baka da lada ya ka suka ce kaga in za mu ɗau maganar su na cewa in baka yadda zancen Allah ba ne baka da lada to in ka yadda zancen Allah ne a batan su ka iya karantawa kenan to amma kaga ina ganin babu musulmin da zai yadda salatul fati zancen Allah ne ko kai ka yadda zancen Allah ne na'am a ah, eh, eh, ai wayar da kan kana ji ka ne ka nesanta kanka ga wannan salatin kawai shine tunda aka sama sharaɗin sai ka yarda zancen Allah ne to me za ka tsaya yi ai iyaka gudunka iya ladanka haka suka ce in baka yarda zancen Allah bane baka da wannan ladan falalan nan da aka faɗi ba ka da shi sai ka yarda zancen Allah ne ai kana ji daman wannan abin da suke faɗi ai suna faɗi ne ta hakkum ne eh, ƙaunin ne bila dalilin ta tahakkum kenan cewa 'yan yi izala makiya manzan Allah su ma sun san ƙarya suke eh, sun san cewa ahalin suna su ne masoya manzan Allah na gaskiya Don alamar san manzan Allah a jikin ahalin sunna ake ganinta kamar yadda alqadi ya kawo cikin fasulun fi alamati muhabbati sallallahu ya ce ilam anna man an shay'an atharahu wa athara Ya yace wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan fasadiqu fi hubbin nabi man tazaru alamatu zalika alayhi wa awwaluha al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi Ida ka karya suke suna sadi shi yasa dai wannan dai magana babu ɗan da ya sai zo gabana ya kare cewa salatul fati zancen Allah ne ƙarya kuke yi sam ba zancen Allah ba ne giza kenan giza ne yace zancen Allah ne duk wanda yace salatul fati zancen Allah ne ko kana neman gizo to in ka same shi ma kawai ma ka tashi an ma gama in ka wuce shi to ba ka samu wani makaryaci a gaba ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke magana. Jibrin Aliyu. Malam Jibrin Aliyu muna jin ka muna jin ka. Allah ya labura ya harkoki. Alhamdulillah Malam Jibrin Aliyu muna jin ka jama'a suna ji. Malam wayan na yana ganin yanzu kan ba jira abun fada ka zo su ya riga ya gama tashi. Eh ka san kila wani zai ce ai dan dai ba a sa nan ba waya bane. ai da an sa lamba waya jiya da ya bugo to yanzu gani nan na zauna salatul fati zancen Allah baka da bukatar ka je kai min raddi zo nan mu haɗu eh zo nan mu haɗu in ka haiku kuma wallahi ni ba malami ne ɗalibi ne ni amma na wuce karfin shiwuye min wayo Malam kuma kuma nan mai in gidan rediyo Freedom za su da dawo ko za mu dauki nauyi a ji a zauna a can. to wanda bai ma zo nan baya je can Allah ya sa mu dace ƙarya ne dai wannan magana ga wani yana ta kira assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da wa muke magana kana magana da Abdullahi Adam daga garin Kaduna to Mala Abdullahi Adam kaji salatul fati zancen Allah ku Mala malam na ji karatu sosai Allah ya sa karatu Amin amin amin. Ana ana ɗaukan darasi sosai malam na ji karatu muna fahimta sosai saboda wani lokacin mutanen nan suna samun abu, to irin wannan karatu haka da ake amfani da Allah muna samun ilimi sosai muna kawo. Dan wallahi malam wannan karatu da kai yau kamar ranar da suke wannan karatun nasu a nan garin Kano yi wannan maganganu su idan magana na hankali da na addini shari'a in ba da yanayin yadda yake magana suna ɗaukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da wasu ayoyin Qur'ani suna kafa hujja da su a wasu wuraren amma wurin da zai ɗauki salatul Ibrahim Ibrahimiya in eh, yayi ya yake cewa shi bai tabbatar da cewa ta fi daga bakin manzon Allah ba ko da san zuciya irin na mutanen wallahi na ina yi mamakin abin nan sosai duba da yanayin yadda ya sani duk hanyar da yake kafa hujja da wasu hadisai ta hanyar da ya samu hadisai ta hanyar salatul fatiha ka san wani abu wallahi tsantsar jahilci ne amma duk shaunan ne suka dora masa wallahi malam kaga ma yanzu ai na ga wanda zai zo gaba na ya maimaita ai eh, in ka sa kyamara ka yi cin mutuncinka da zaginka ni littafi na buɗe zo mu karanta ta wannan maganar da ya yi a wurin nan zancen Allah ne ƙarya kuke wa Allah in kuma ɗa ya haifi zai kare cewa zancen Allah ne to ganin ba ta nan nasa ya hau Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa alaikum salam mala kadawi. na'am dan uwa da muke magana sunana ishaq ishaq abanana daga nan kalaba to mala ishaq muna jin ka Allah shi maka albarka Allah baka lafiya da tsohon rai mai albarka muna godiya da wannan tonon siriri da ake yi ba wai cin mutunci ba ganar da mutane fitar da mutane daga hanyar wuta ne gaskiya ne wannan haka yake a matsayin ɗalibin ilimi abin mamaki yake bani lokaci a ce malami ne mai kiran kansa malami amma zai zo ya karanta wannan abu kuma ya koyi, inda abin akwai tashin hankali malam akwai tashin hankali game kishin musulunci kenan wallahi Allah dai ya kare ku da masifa da kiyaye Allah kuma ya ɗaukaka da ƙara ilimi Allah kuma ya sa su gane amin amin Allah ya sa su gane din galiban ma ba su san cewa zancen Allah ba ce mu ne nan yanzu muke fitowa wala galiban in ka tattara 'yan ɗariƙa guda ashirin guda goma sha tara ba su san cewa salatin fati zancen Allah ba ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah akramaka Allah barka da aiki malam arma an wani lafiya malam ya kokari alhamdulillah ya ibada ya Kano ya wajen wallahi lafiya kalo alhamdulillah akramaka Allah Allah ya saka da alkhairi amin kai ma Allah ya saka ma da alkhairi malam arma Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka malam amin kai ma Allah ya ma fiye da yanna ka roƙa mu amin sun amin na bugo in fatan alkhairi ne dama to Allah ya saka da alkhairi malam arma eh akarmakallahu malamin tauhidi gwani kenan gwani Allah ta wuce gwani kai ne gwani ai ah, eh, ina ni ba gwani bane akarmakan lagu eh, Allah ya sa albarka da Allah ka miƙa masa gaisuwa ka ce ina gaishe shi wace nan a abokin ka mana wanne daga ciki abokan suna da yawa eh wanda ran nan eh wanda za mu je markazu tawhid da shi oh Allah sarki Ali Nura eh wallahi ko shekaran jiya ina jin sai da muka yi zancen ka Allah sarki wallahi ka sa lokaci sai mu je da za ku lawa khairan da Allah amika mai suwa na gode to zai ji insha Allah ta'ala na gode sosai a karamar Allah za khairan salatul fati zancen Allah eh, wala ƙarya kuke na ga dan da zai zo ya tabbatar min zancen Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wadawa muke magana kana magana da Muhammad daga Unguru jihar Yobe Muhammad daga Unguru jihar Yobe eh sani da zuwa Muhammad muna jin ka na farko dai na kira ne zan yi jinjina kafin na je kan wasu abubuwa kamar guda uku to da dai ka tafi straight zuwa ga abubuwa mun eh, yafe jinjina saboda akwai masu kira da yawa gaskiya ne na ce yau dai ba wanda zai kira a bangaren wannan mutanen saboda yau dai ba wanda zai kira a bangaren su okay saboda me eh sun an musu allura mai karfi mala alkanawi eh, abu ba za su gira ba ba abun faɗa ba abun da za su tehere su kara haukacewa kuma Allah su Allah su yanzu batun da ake na cewa wai malamanmu ba sa gane wannan littattafai <laughs> magana ce ta ƙarya bai kamata mu a dinga ruduwa da ita saboda yanzu shi akwai harisu salihu jos me yasa ake masa kallon mahaukaci ai fitowa da wannan larabcin da aka ce ba kwa ganewa ne hi yazo yana fassarawa hi yasa ake mai kallon mahaukaci tare da cewa ya yadda da abu to dama wanda nake tausawa malam rulwani ne shine mai kokarin gida to shi ma Allah ya taimake shi ina ga ya warki ya ga abun ba zai yi ba ya dakata da kira malam eh, rulwani akwai rulwani mai kokarin kira in kana program daga bangaren su ok eh to ya warke shi ma ba zai irin yau ba za ta yi wa ba za iya kira ba kawai sannan kuma yana daga cikin adalcin malamai na sunna ka duba jiya da kana magana akan ibrahim sale allah shirye sa ka ba da uzuri akan gashi nan ya hukunta abun kafirci ne amma gashi kuma a littafinsu to amma ni malam abun da nake ganin kamar bai da uzuri ai bai faɗa musu da hausa ba da larabci yayi ya kamata ya fito ya yi musu da yaren da za su gane kuryayi da larabci saboda yawancin su kasan ba fahimta suke ba to shi ya dan boye ta larabcin nan saboda kursa saka ya a gaba to ni shine abun da na kira zan ba da wannan a matsayin gudunmawa ta Allah ya saka da alkhairi amin amin amin jazakumullahu khairan daidai da shi ka san bonus din bai kai zuwa ga nan ba eh bonus din bai kai zuwa ga nan ba to ga wani nan yana ta kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dan wadawa muke magana. Kana magana da Muhammad Ayatullah da Kano. To, Muhammad Ayatullah barka da zuwa. Mala Alkano mai barka da dare. Na barka da Ya kokari kuma ya fama da yan shamama. To, wallahi ga muna ta fama da su sun ce Alkur'ani. sun ce salatul fati zancen Allah ne wallahi malam abin da na dauka wannan taron nasu taron makarantar jato na albarkawa ne kawai saboda da abin da mutum zai zauna malam ya rika shaci faɗi ba kunya ba tsoron Allah ka buɗo ka faɗa ko ka karanta shi ne hujja daga aya ko hadisan manzon Allah sai yi amma ko da ibin hadisi ma ba a su iya kawowa ba a gurin nan saboda haka wallahi malam ba wai cin mutunci ba bisa girmamawa wallahi ko shehu ibrahim niyas da ya taso wallahi sai na kanin kashashi a gurin nan la fahara saboda ai kayi da gaske kayi karatun kuma karatun ake magana ba wai sai zuciya da kolanka ba saboda haka malam wallahi ni abin da nake tunani Allah ba za su iya zuwa ba saboda ai dama makarantar ta da albarkawa ce ya mu irin mu malam da muke kasan kasan ku gudan ba wai za a ciwo kan mutunci ba mu a cikin mu akan ku za a ce mu ne jahilan ku ban mu da su mu rika ba su a masa irin tasu malam amma ku kuna da tsada kuna da daraja wallahi malam irin wannan sai dai in sun taso ku rika dan abin nan dinsa amma mu ku ban mu mu ne jahilan cikin ku mu zan mu ne dai da su malam amma ku kuma tunanin su wallahi sai dai shi su ba cin mutunci ba Allah sai da irin su da shawarar su da Allah malam Allah ya saka da alkhairi a gaida malam ki su malam insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu wa rahmatullah shek barka da zuwa barka da jajjar bugari alhamdulillah da wa muke magana Ina magana da garibu shaibu daga nan garin kano unguwar jai to barka da zuwa malam garibu ana program kowa shek eh ana shiri ko an samu to ya Allah ya shega ai saka daɗi. Amin amin amin. Ina je nake ta ƙoƙarin in kirawo to kuma na ji sai wannan take amma kuma ɗauka ba. Allah sarki gaskiya ne abun kira ba abun ba abun da za mu ce gode Allah ya saka da alkhairi kuma ya muku tukuci da wannan. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barkatu. Barka da zuwa. Shekari. shekal kanawi malam yushewa an wani lafiya alhamdulillah shekal kanawi eh, ni ne yushewa bamba eh muna jin wala shekal na'am eh jiya mun ji karatu masha Allah jiya karatun da kuka yi da ku da malam lawan da su malam kakisu da malam anas Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin wallahi karatu ya yi kyau sai dai mala alkanawi wani lokaci shi mu alhamdulillah domin mala alkanawi ai kaga abin da shi wannan jahilin yaro nan ya yi daga kano Walai allah ni ya yi wani ikon shi eh mu dai talibai sunna mun san shi cikin littafi yana cikin littafi to kaga manyan su dai in an tambaye su game da salatul fati sai su ce eh yana da falala eh, wasu su boye maybe suka fadi ma yana kai shekara kuma lokacin social media bai common ba shai kalkanawi mm. to sai jiya da suka so she Allah ne ya toshe bakin shi ce eh sun yarda da isnadi kaga yace an wani an wani eh mun yarda da shi amma salatul fati ya fi salatu ibrahim ya fi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malal kano abin nan na zo na ne tunani na ce to yanzu ali yau kuma a haka yake a cikin haka yake a cikin da ai ai mun karanto haka yake sun ce zancen Allah ne kaga zancen Allah ai ya fi zancen manzon Allah ai kafircin ai ya fito da shi tsanka ai yawa to kaga ya fito da abin yanzu social media kowa ya ji ba wani kwana-kwana to malamin alkanawa wa ke bani mamaki alwa yau da ka samu mu yanzu ya ji wanga magana eh ga abul fati ya ce salatul fati ya fi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda suka tambaye shi sabai suka ce kaifa nusalli alaika ya ce kulu da Allah shi kalkano a fassara mana ma'anin kulu a malam yushau aika za ka fassara malam yushau na za ka fassara malam yushau da kanka tafaddal to a watakila watakila masu saurare su ji to kaga ni na ma fadi ni kai ka fassara ka su ce watakila ni na ni na kulu kamar kan da aka kama professor makari da ya zo gana wato eh, alhaji gurza mai kin ya ce mishi idan zan sa abin da ake kira kulu wato fili kuma na eh, eh, filil amur ne manzo Allah ya ce ku fadi to da za yi manzo Allah shi kakaro da kai ka ce kana so al kana yi mayan bid'a eh yan sunna sharri kana musu kage wasu makiyan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ka kuma ce abin shehun ka yafi nashi kuma awali wa yau kuma kai masoyin shi ne har yau kowa akwai mutane famali haulayi eh, kawai layu kaduna ya fuka wuna hadisa aliyu ba wasu ba su fahimci manufar tarikan tijjaniya ba wala mala alkano abi akwai ban tsoro da su na kare mishi raddi bai bai tuma ba na ga kai ma ka auna ce to ga karatu ya zo bari mu je mu saurari abi akwai ban takaici shek alkanawi yanzu ka duba mala abin da ke da ban mamaki in dai masu ji sun ji lokacin da ya yi wanga magana yana cewa eh su yarda da an an an an zuwa ya kai wurin manzo Allah amma salatul fati ya fi shi she kuma koma kuma kuma ce kuma wayan ahlus sunna kuma annabin su shekul islam ibn taymiya a daidai lokacin da kai ka ce na shehun ka yafi na annabin to don Allah akwai inda wani malami sunna ko na da ko na yanzu da ya taba ya ce salati salati ma ya taba ya ce wani abin shi ya fi abin da mukai sabi ma ya ce wani abin shi ya fi abin da sabi ya fadi to amma kaga aliyon gawo mutane ba su fahimci me yake ciki ba Allah ya sare muna imanin mu shekar kano ko kuma Allah ya kara muku lafiya amin amin ya da san kwana da imani amin Allah ya saka da amma shakka kafin sauka kafin sauka akwai wasu waɗanda suke nan malakawai na jina akwai wasu yanzu aka wasu muna duban karatu ga wasu yan bidiya kamar guda uku suna nan suna ta dai zage-zage muna yi musu da rai da abinda nake rokan su ne saboda Allah ga ba an sa domin girman Allah wai su kira su kare tarikan su mana su kare salatul fati da ina gada wannan yafi da zage-zagen da suke nan suna yi <laughs> ina ji abin da nake da shi eh, eh abin da ke faruwa kana ji eh ina eh. ganin da kun dan basu suna zage-zagen sa dan huci tunda ai yanzu shiru eh, na damka yanzu ba ba ba mu ce ka su yi ba ce kaka ba mu ce ka su yi zage-zage ba muka ce bayan su yi zage-zage amma suka kira suka kare Eh, tarikansu suka kwace tarikansu don yashi ka ce kana zaune kai kuma kana son ka wanda ya haifu eh. to don Allah da goma kai ki har goma ka dai fito cikin iska mu ji ka gaba dai gashi ya kure kai wannan ya fi gaskiya ne gaskiya ne sannan shai karkarau magana na na karshe shi wannan jahili yaron bauchi ya yi wani magana inda yake cewa da shaida Allah ya kara mishi lafiya Dr. Abdullahi Gadon Kaya ya ce inda abi ya kaya ka da su doko eh, littafin Jawahir Manu su fara karanto barnan da ke ciki sai ta wo eh ya doko Jawahir Mani ya karanta peji daya safa daya ba tare da yayi kuskuren wasali ba na ce ta duba hauka Qur'ani ma waɗanda suka haddace shi ma suna karanta shi su yi kuskure barantana littafin da shi bai da wani amfani. saboda shi wannan gado duka suna wasa ne da hankalin mutane jahilci ne Allah shiryar da mu amin amin amin Allah ya saka da kai. amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na'am da wa muke magana dan uwa malam alkanawi kana magana da abba daga jihar benue makoji to malam abba barka da zuwa muna jin ka na'am ya kokari da jama'a alhamdulillah To, karmakalla mun bibiye karatunku alhamdulillah Allah ya asaka da alkhairi. Amin amin. Sannan a karmakalla tambaya muke so mu yi. Allah ya sa na Shi maganan salatul faji hmm. da ake yi. Hmm. Shin ko malam zai gaya mana nana fatima radiyallahu anha da kanta salati ita take yi shin ta taɓa yin salatul ibrahimiyya in ta taɓa kuma malam ya kawo mana gurin ka gama tambayar tambaya na na farko kenan amma ina son malam ya ban amsa tukun kafin in je gaba eh abin da ke faruwa dan uwa tambayar ka ta kan topic saboda kaga yanzu kai baka gaya mana maukifin ka ba yi za ta iya yiwa dan dariƙa ne kai abubuwan da muka karanto kana nufin ka ce kayi imani da su ka da su kenan Assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka ka ji abubuwan da muka karanto cikin littafi abubuwan da kuka karanto cikin littafi a karmakalla zai yiwu zai yiwu ka karanta abin amma waɗanda suke sauraron ka ka fasarta musu son zuciyanka hmm. to amma a wannan assalamu alaikum ina ganin yadda za a yi tsaya da ƙara karantowa kai a gabanka sai kai musu bayanin yanda ba son zuciya ba ne zan ƙara maimaitawa ina so ah, ya na ƙara maimaitawa in na maimaita sai ka gyara musu za mu maimaita ma zai fi da Allah dan mu fahimci juna kaga sai kai musu bayani ya ƙuri in ƙara maimaita ma ya ƙuri ina budowa ne na'am abin da na karanto yana cikin littafin addurratul kharida Na ka san addurratul kharida kama Allah na sani littafin waye akramaka ah, Allah i bayani tukun i magana a littafin waye kaga saboda mu san wanda ai ya faɗi akramaka ah, Allah littafin yana gaban ka yanzu haka gashi nan ma na ma ɗaga ka eh, karanto shi a karama amma littafin waye da Allah saboda mu dan wannan da kai da Allah kai bayani littafin waye kawai na ce ma kai afuwa ka je ka je kan karatu to ka to yarda da littafin da wanda yayi littafin ai akar makalla na yarda da shi ɗari bisa ɗari to gashi cikin mujalladi na hudu na'am shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ya ce sun maƙala radiyallahu anhu ya ce sannan ya faɗi radiyallahu anhu ya ce wala ya hasudu hadal fadlil mazkuru zan ja in fassara ma ba wai sai na yi shirgi ba wala ya hasudu hadal fadlil mazkuru ya ce wannan falalar da aka ambata baya samuwa illa bi izinin minni face da izini daga gurina shehu tijjani kenan hatan au bi wasitatin kai tsaye baki da baki face to face shehu tijjani ya ma izini ko kuma da wasita an wani an wani har zuwa gare shi yace ma'a shartu li'tiqadi tare da sharaɗin ƙudurcewa. ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu alaihi ai kudurcewa wanda ke yin salati da ita salatul fati annaha cewa ita ai alfarida wa hiya salatul fati lima ugulika ita ce dai salatul fati fi sa'ifatin minan nuri al'azali tare da kudurcewar mai yin salati da ita cewa a cikin takadda ce ta haske unzilat aka saukar da ita maktubatan abar rubutawa bi a aqlami qudratin ilahiyatin da alƙalma na ƙudurar Allah walaysat min ta'alifi zaidin wala amrun ba ta daga wallafawa zaidu ko amru bal hiya bari dai ita salatul fati din dai min kalamihi subhanahu wa ta'ala tana daga zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mallami a taƙi duk wanda bai ƙudurce ba ya yi imani ya sa a zuciyarsa an na hamin kalamin layi cewa ita salatul fati daga zancen Allah take la ya sihu lahu sawabul mazkur ya. ladan da aka ambata cikin ita salatul fati baya inganta gare shi in dai bai yadda cewa zancen Allah ba ce sai ce ƙala shehu radiyallahu anhu shehu tijjani dai ya faɗi ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ya ban labari annaha cewa ita salatul fati lam takun min ta'alifil bakari ba ta kasance daga wallafawar sayyidul bakari ba salatul fati lima ughliqa walakinahu sai dai cewa shi sayidul bakari tawajjaha ila Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi kyautar wani salati da zai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fiha thawabu jami'is salawati wacce a cikin wannan salati akwai ladaddaki na dukkanin salatai wa sirru jami'i salawata akwai sirrika na dukkanin salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sai ya tsawo wani lokaci summa ajaba Allahu da'awatahu sannan sai Allah ya amsa addu'arsa shi sayyidul bakari din fa atawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi adhihi salati da wannan salati maktubatan abar rubutawa fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske wai Ya ce kuma wal mazkuru falalar da aka ambata fil yaqutatil farida cikin al yaqutatil farida salatul fati kenan la ya hasulu baya samuwa li zakiriha ga mai karanta ta ga mai zikirinta wannan falalar baya samuwa illa bi ne sai dai da sharuɗa guda biyu al'awwalu sharaɗi na farko na samun wannan falalar al'izinu shi ne izini kamar yadda muka karanta a nan a can bayi illa bi izinin minni mu shafa'atan au bi cewa sharaɗin sai an ma izini sannan za ka samu wannan falala wasani sharaɗi na biyu kuma ya ata idu zakiru shi zakiru zai ƙudurci anna hadhihi salata cewa ita wannan salati min kalamin lahi tana daga zancen Allah ne kal ahadisul qudsiyati kamar hadisul qudsi take kamar yadda yake zancen Allah ne ita ma haka take zancen Allah sai yace walaysat min ta'alifi muallifin ba ta daga wallafawar wani mawallafi ثم قال sannan yace qala sayyiduna radiyallahu anhu shi shugaban mu ya faɗi ya ce wa li ahadin ala wajihil ardi babu wani wanda ke duniya da yake da ikon an ya azana fiha ya yi izini ta ita salatul fati gairu na umba mu ba au da khala min ashabina fi tariqatina ko kuma me shi ya shiga cikin mu yana daga cikin mu kenan wannan abin da na karanta kenan da Allah abu na farko da nake so da kai karatun nan da na yi daidai ne ko akwai son zuciya da na sa in akwai son zuciya da na sa da Allah yi wa al'umma bayani kafin mu je gaba na biyu akarmak Allah Allah in akwai son zuciya a cikin karatunka to lallai insha Allahu za mu yi karatu a kai za mu yi magana a kai ko da yake ba za mu ce karatu ba za mu yi magana a kai yaushe kenan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam yaushe za ku yi magana a kai kenan. In mun samu lokaci za mu sanar da kai. Ah. To ai gwara ku yi a gabana. shine za a tabbatar da kuncika mazaje amma yanzu na gama karatu ka zo gabana ka ce in akwai kaza yanzu dai kana ji assalamu alaikum kana ji da Allah kana ji da Allah a yi ta takari ana cewa muna fassara ba daidai ba da Allah a cikin fassarar nan da ne akwai kuskure ko babu ga yawa malam alkanawi a cikin fassaran kandan da kake yi a'a da na yi dai za zaka kakkace da nake yi da na yi a yanzu to da kai a yanzu akwai son zuciya ko kuskure cikin fassaran ka da kai a yanzu malam alkanawi na'am kai a naka, wanne ne ka ga ba daidai ba a Allah kana ji a'a da Allah kana ji idan ban yi daidai ba ban fassara daidai ba ina so ne mu je gaba ta biyu don in zargi shehu akan abin da aka rubuta don na zargi ɗariƙa akan abin da aka rubuta farko dai fassara nake so ta tabbata shin fassara nan na yi daidai ko kana da gyara malam alkanau gyaran raki yawwa allah ya shi ma albarka fara kamar wani waje kenan sai na ƙara maimaita malam alkanawi kamar wani waje kenan gyaran rakin Malam Alkanuri salamu alaikum. Wa alaikum salam ina jin ka gyararrakin kamar wani waje kenan. Gyararrakin ka Malam Alkanuri suna da dama. To, kawo alasabilil misal, kawo misali. Bil misali ya tadihul maqal. Ai, Malam Alkanawi abinda isa a yanzu, a yanzu ni na zo ma da tambaya ne. kaga wato yanzu dai kana so ka ce dai wahal da ni kai wato kasa na sake fassara baka shirya ba ai sai ka ce mun baka shirya ba kasa na mai ta fassara a gaban ka baka shirya kai kai magana a kai ba ina ganin abin da ya fassara malam alkarawi assalamu alaikum abin da ya sa ka sake fassara na bari ka sake fassara sabida kai da kanka kar abin da ka faɗa a baya in misali an ce ka ce kaza ka ce baka faɗa haka ba shi yasa na bari ka sake fasaran to yanzu da na da na sake fasarar ka nuna inda na yi ba daidai ba yanzu da Allah don ka tseratar da al'umma. Sanawi salamu alaikum. Ai tambaya na makarai. Kaga wato kana ji ina ganin idan baka nuna inda ne ba daidai ba zan sauke ka gaskiya saboda muna abu ne don a fahimtar da al'umma. malam alkarawi idan ta yi ka ce ta yi in ba ce ba ka ce san ba ce ba yaya za ka zo ka ce na yi kuskure sannan kuma ka ika kuskuren da na yi ai baka kyau malam alkarawi zan zo maka da kuskuren ka zan sanar maka ba wai za ka zo ba zo da shi yanzu zo da shi yanzu malam alkanawi salamu alaikum na yi tambaya ai baka bani amsan tambaya ta ba ka kana ji out of the topic ne shi yasa yanzu dai ni kana ji ga abin da na karanto ma yanzu me ba daidai ba bayyana wa al'umma ai kai dan dariƙa ne duniya fa tana jin ka fa muna jin ka bayyana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam fa duniya tana jin ka bayyana abin da ba a yi daidai ba kowa ya ji. Malam Alkanawi. Kaga kana ji. da Allah in ba za ka iya ba ka gaya wa duniya ka ce ba zan iya kuskurantar da kai ba kawai shi kenan malam sai ka turo malamin da kuskure amsa min amsa min tambayar da nayi a baya tuku ina ganin baka shirya ba ina ganin dan uwa eh, ka ka ka turo shewun ka da Allah eh ka turo prop daga can Abuja ina ganin zai fi gaskiya ina da baka shirya ba ah, sai an jima ah, sai an jima ai ba wasa muka zo yi ba sai an jima amma fassara ma ka tsaya kana kiki kaka assalamu alaikum assalamu alaikum kalan alkanawi ya ya ya ka ya ya ka ƙara kira mu nan fa ba wasa muka zo yi ba fa karatu abin da isa na ai na san ba wasa ka zo yi ba karatu ka zo yi kana zuwa min da wasa ka ce na yi kuskure nuna kuskuren na kowa ya ji malam alkanawi kafin kuskuren na maka tambaya ne ina ganin ba lalle ba ne ka iya karewa da Allah eh, ina ganin ba za ka iya karewa ba da Allah ka tafi kai bacci Allah ko shi nan ne suka zo nan ba za su iya karewa ba ballantana kai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a, Sheikh Alkanawi ya garin? Na'am, a rama barka da an lafiya. Alhamdulillah Allah ya bayan saduwa. To wallahi alhamdulillah ka ji karatu ne. Ah, na ji karatu da Allah ce. Na'am. Salatul Fati zancen Allah ne. Salatul Fati zancen Allah? Eh, haka suka ce wallahi. a idan an bi ma'anoni ma'anoni kalamanta ai zai zai zai zama haka ai ko wato kalamanta zai iya zamantowa zancen Allah ne a'a akwai su dan kalaman akwai su a Qur'ani ai daya bayan daya in za in za a su kalma kalma okay na gane wato aran yanzu da suka ce zancen Allah ne mala'ika ne ya zo da ita kuskure suka yi ba mala'ika ne ya zo da ita ba a cikin alkur'ani aka same ta kenan ko alkanai wa ya faɗa haka tukuna <laughs> a ran ma kai ma karan kanka ka san bata ne abin kenan shi sa ai kana ganin shune ba za su ce to wune ne suka faɗa haka suwaye ne ina so in gane wanda ya faɗa igoni ah, malam alkanai aran ma gaskiya in sai mun san wanda ya faɗi ba za mu yi adalci ba kawai in kuskure ne kuskure ne ba tare da sanin wa ya faɗi ba wato in shau ne ba za mu iya kuskurantar da shi ba ko ni kai ma ka san ni ni kowa na san cewa ba masumi ba ne ko ba ah. ka bane kuma kamar kamar kamar da nake maka rannan a ah, banda ne shehu tijani kowa amma ka kasa shehu a ah, ramma kulluna yuhu yuraddu alayhi illa sahibu hadha alqabr a ramma ina ganin a ramma kada ka wahal da ni ka yadda zancen Allah ne ko kuma cewa zancen Allah ne mala'ika ne ya zo da ita ƙarya ne. Shi ne ina nace ba, nace ba, idan idan aka aka aka tsintsinta kalaman da suke cikin salatul fatiha qur'ani hmm. to za ta yi zama kalaman me qur'ani ba maganan Allah bane hmm. eh to amma fa kana ji sun faɗi yadda aka yi ta zaman tozancen Allah fa ba su ce a cikin alkur'ani ba sun ce mala'ika ne ya saukar da ita a rubuce ba an samo ta bane daga cikin alkur'ani haka suka ce kai ma ka yadda da hakan mala'ika ne ya saukar da ita ya zo da ita ba haka aka saukar da ita ai ok to ina so shi gani ne yake yake mala'ika ne saukar mishi <laughs> aramma ina ganin kamata yi mu fara yin hukunci ga magana ba sai mun san wanda ai ya faɗi ba eh mana malam alkanawi yanzu fi layi. ai ina so in kawai na tambaye ka ne shi gani ne ya faɗa haka a'a ni dai yanzu kana tijjani ne a ba shi tijjani bane a'a to ai kana ji gwara ka faɗi hukuncin wanda ya faɗi yanzu in na ce shehu tijjani to girman shehu tijjani za ka fara hangowa ba lalle ka gaya mana gaskiya ba amma in ka sauke hukunci sai in gaya wanda ya faɗi kai kana inkarin cewa a ah, Eh, mutum haka ko waliyi ko ba wali ba ma'ana bare iya ganin annabi ba ko bare iya ganin mala'ika ba ne ko mene kaga a ramma ka san mu ɗalibai ne ba wai bu zai iya gani ba ne kana ji ka ce ya gani ya ma zo masa da wani abu na shari'a yawa shi ne topic ɗin amma kada ka ce bu zai iya ai a ba shi ai ya gani ai har ma ya ma zo masa da abu shi ne topic ɗin to ai ganin mala'ika ja'izi ne ai a gurin malamai haka malamai suka yi suka ce mana A ramma. na eh ina ganin da Allah kana ji ka daina rara gefe salatul fati zancen Allah ne aka ce mala'ika ne ya zo da ita tsaya mana cikin takarda haske a rubuce mala'ika ya zo da ita saukar da ita ma aka haka suka ce a cikin takarda saukar da ita eh haka aka ce yanzu wannan magana daidai ne ko ba daidai bane a babin karaman waliyai zai yi ai oke zai yi a babin karaman waliyai eh haka shehu in ka lura salatul fatihi ita tana da wani dan abun nan ba dukkanta ba amma ta zo ina ganin sayyidina aliyu ne ko akwai wani hadisin da ina ganin rabinta yana cikin hadisin nan na na sayyidina aliyu ko ok kamar yana sheikh sharif sala ai ya faɗi kenan ai yace ce asalinta ta sayyidina aliyu ni naji naji naji addadu ma ya faɗa naji addadu ka san al'allama muhammad al-hasan addadu shi ma ya faɗi cewa asalinta ya sayyidina ya ce ya ce ya ce no no no no no ban ji wannan ba amma yana maganan cewa salatul fati ba salati bane marduda ba salatul fati eh, salati ne mai kyau in mutum ya yi ta har ya kawo ya yi istidlali da wannan ayan eh, ya na amanu sallu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a ramma da Allah cewa jingina wani abu cikin ta ga sayyidina Ali da Allah dan karanto mana cikin wani littafi ne na dariƙa aka faɗa haka na ɗariƙa eh a cikin wani littafi na ce maka na jira maka na ce maka na ce ji addadu al'alama ne a ramma eh? tsaya ka ji abin da nake tambayar ka cikin wani littafi ne aka faɗa haka a cikin wani littafi eh gaskiya ban da littafi yanzu to ina ganin a ramma to gaskiya mu mun zauna ne nan ba wai faɗi in faɗa ake ba eh. littafi ake buɗewa a karantu ah, Na ce maka Na ce maka na na ji wanda ya faɗa Na ce maka al'allama dado ko ma wane ne ko ma wane ne in dai ba littafi za ka zo mana da shi ba kana ji tunda dai kaga yanzu kai alkanari yanzu alkanari kai duk duk muhadaran ka to ina ganin aran ma ba shi da littafi shi karan kansa aran ma abin ya dan dame shi eh, shi ma aran ma to dai har yanzu dai ba a ga ɗan da zai kare wannan magana ba shi ma aran ma abin ya ɗan caja masa kai yana ganin cewa ƙarya aka yi wa Allah Assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah na'am Sha. Alhamdulillah. Ya aiki ya ƙoƙari. Alhamdulillah. na ga mutanen da hayar zai wai ba wanda ya hito da mai zo kare ya buga hujja sosai wa kwara akan salatul fati ai ba wanda zai iya kawo ba Allah har yanzu ba wanda ya kafa hujja sai dai a yawo a shiga nan a shiga nan amma babu littafi babu hujja a to ni ka ga bayan za in zo na buɗe a yi littafi nan wani ya zo min da ka da kitabun ra'asi ya ka gani kaga in ka ne za a iya ma shekara ana yin ka eh. amma maganar littafi ake so ka buɗa ka yi bayani a wannan shi ne abin da ya ga inda hakikanin abu ya fito Ta kare shi da hujja mu ko shi muke jira sai mu yarda mu asabta amma babu hujja ba komai mutum ya tara rage ba kamar wanda ya kira ɗazudin nan sai dai ya ce eh, ai ne ce alkanawi alkanawi amma shuru babu abin da ya fi faɗi yana magana ya yi tambaya a kasa ba da amsa to ai tambaya ta so kan topic ba kan tafi ya tambaya yadda ka ga na sha wahala na buɗe littafi na karanta ai ba na yadda wani ya zo min da ka ba ka gani abubuwan da suke kenan suna so su rika shashantar da mutane sosai eh, littafi na daga na karanta yawa da idan eh, aka kai ma zo da littafi ya ce fassara ba ce ba aka ce kakar aka ce to fassara to ka kasa fassara ka ka kasa gyara baka lokaci an baka ta sai ka yi kare wallahi wannan damar ba su ba da sosai da su ne sai ga abu ya zama wani faran kaɗan a gaskiya ne to ai kana ji ai wanda yake da wujja shi zai baka dama ya ce ka kare ne za ka iya amma wanda ba shi da hujja ai ba zai baka dama ba sai dai yayi hayaniya a ba zai ba ba zai baka dama ba sam san wallahi ba magana dama eh to ka gani ko ba magana hujja ni na san abin da na faɗi kuma nake ganin ina da hujja ya ya ba zan baka dama ba zan baka dama ka kuskurantar da ni ka gani wallahi yau program din nan da a ce babu littafi a gabanka ka yi shi to wallahi da san kama kotin suna cewa kage da shiri a kai musu gashi an haska an karanta an fassara ka fito ka ba da hujja ka kare amma abu ya kasa ya gagara sai dai a kwamina mutum ya ta zagi zagi ba abin da zai iya kawai <coughs> wallahi suna ta yi nisa allah ya ƙara bunƙasa suna ya fahimci addinin masu allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullah Wa salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Na'am barka da zuwa. Barka dai mana kan yi barka da dare. An wai lafiya ya yi bada. Ya sha lau alhamdulillah mana yi suna sunana Murtala ina kira daga nan Lagos Murtala Idris. To malam Murtala barka da zuwa. Amin. Allah alkano Allah ya saka maka da alkhairi. Amin kai ma Allah ya saka ma malam Murtala. wato mu wallahi alhamdulillah mun gode Allah da muka sami irin irin wallahi mun gode Allah kuma wallahi muna alfahari da ku ba wai dan ina waya da kai ba kwarai da gaske muna alfahari da ku wato wannan bawan Allah da ya sauka kafin wannan alaramma wallahi wannan yi tsoron Allah baya son gaskiya banda ma ka ga mutane ba su san abin da suke yi ba kai mutane ba sun waye kawai shi nan ka kira waya ka kalubalanci mutum ka ce mishi ya yi abu ba daidai ba ya dawo baya ya karanta maka kuma ya karanta maka ya gama ya ce ka fito mai da inda ya ba daidai ba ka ce ba daidai to ka faɗa mana ka ce wai zaka wai zaka biyo baya wai zaka mai radi ko zaka menene yaushe zaka yi ga fili ga mai doki inda ba ka sa nan ake gaddama kokawa kakkare na mutane wayo mana wallahi ta yan ɗariƙa mabiya ɗariƙa billahi la ilaha illa ko ku shiga taitayen ku yi hankali wayannan mutanen batar da ku suke duk wanda zai fahimci gaskiya fahimci gaskiya kafin lokaci kure mishi amma ban da rainan wayo ka kira waya a karanta maka ka faɗi kuskure ko ba za ka faɗa ba ka zo kana tona sallama ba da alƙawari ma sai sallama sallama duk ana jin ka abin da kake yi abin kunya ne ma wannan wallahi tallahi suna ba da dariƙa ne haka dariƙa take Allah mun gode maka da karba mu da wannan buguwa hanya ta dariƙa Allah mun gode maka kuma Allah ya ci gaba da tabbatar da mu akan wannan hanya malam alƙawari Allah ya cikin iyayen kan mutu in suna nan da Allah ya raba ka da lafiya na gode Allah saka da Allah ya saka da gaskiya ne abin akwai ban takaici abin ne akwai ban takaici wallahi dole abin assalamu alaikum alaikum salam ya shek malam usman an lafiya wala alhamdulillah ya shek ya kokari ya al'amura ya shek to alhamdulillah malam usman ya shek ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da gidan aljanna amin kai ma Allah ya saka ma da wallahi ya shek nima na zo ne ne magana kamar mai magana da ya gabata yanzu eh. akan wancan wanda ya kira daga makodi benue wato a zahiri na gaskiya mutanen nan asalin mayaudara ne mm. kuma isa haitar da ya kamata a ce mutane musamman waɗanda suke bibiyar su 'yan ɗarika su gada cewa wannan mutane suna kasu su baro su da kunya da nauyi a ce mutum wai ga abin da kuke yi ana tuhumar ku littattafanku na ƙarya na shirka na kafirce ubangiji kuma wai ga mutum ya zo ya yi jira'a yana cewa ya zo ya kare wannan abin amma kuma ya zo shi ya waske ya canja bakinsa a gaban mutane a idan duniya wanda tun farko ma so ya tsaya wani wuri wallahi tallahi billahi azim idan an tambaye shi waye wallafa littafin nan wallahi bai sani ba gaskiya akwai alama bai san suna wanda ya wallafa littafin ba wallahi kuma a haka yake sanya yaudarin mutane saboda haka magana gaskiya wannan mutanen muna gaya maku. kun dai ji abin da wannan dakikin yaron ya zo ya yi a kano kun dai ji da kunnen ku kuma lokaci ya yi da ya kamata wallahi ku buɗe kira zanku ku karɓi gaskiya idan kuma kun lokaci ya kure ta wannan ruwanku amma dai gaskiya kama bayyana take idan za ku halkanta ku hankalta haka zalika waɗanda suke wallahi yanzu suke ta ikirarin nomba nomba inda gaske ta ka ga nombar na yi finin su ɗaga su kirau. wannan nombar ana saka ta shekara nawa babu wata nomba da ta daɗe a social media ta sanu sama da wannan nombar mutum ko zuwa gidan nan yake yi yau ya haddace nombar nan wallahi yanzu ba kallon nombar ke ba da ka na san 070 gaskiya ne ba kallo nake ba wallahi amma tana kai na don haka wannan ba wai bakon ka bane ba magana ta gaskiya ya kamata ku fahimta in za ku fahimta in ba za ku fahimta ba kuma to ba damuwa wannan kuma ya rage naku Allah ya jagora malam Allah ya saka da alkhairi jazakallah ya shek madalla assalamu alaikum zan ɗau mutum uku. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barka dai. Allah ya ayyuka. Alhamdulillah da wa muke magana. Allah ka kana magana da Abdulrahman daga Yola. Mala Abdulrahman daga Yola muna jin ka. amma gaskiya wanda kolan nan da ya buga na kusan karshe kafin araman nan gaskiya ni dai sai dai in ci Allah ya isa kawai ina muna murna mun sa an samu wani jarumi kuma kawai ya zo ya sa a yi karatu bayan an yi karatu a ce fasara ya gyara ya kasa gyara wallahi ya bata mu rai Allah ya isa ni da ya bata mun data na banza obi a yafe masa a yafe ha kawai ka zo ka bata mutane lokaci har na sauka ka buga mun waya ga wani barde ya zo ina murna ko wani zai zo ya kariya kawai ka zo ka ta wasa da hankalin mutane dan kare na mutane wayo wannan iskanci ne Allah shirya Allah shirye su mal Allah shirye su Allah ya ganar da shi Allah ya gane da shi in mai ganewa ne guba ce ai guba ce ku ya guba ce guba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sheikh shehin faransa ya shek ya shek? ina wuni ina gajiya ba gajiya muna nan muna salatul fati zancen Allah a eh, ai na gani ana fafatawa ai jiya ma a can masallacin malam malam travel ai muna muna haɗe muna tare da ku sosai bayan eh, karatuttuka da aka yi wallahi abubuwa sun yi kyau abin sha'awa yadda ya kamata wallahi ba hayaniya ba komai yadda ya kamata aka yi aka tashi ai ai daidai ne ai wato malam lawan ya ba wannan karatun suna triumph wallahi daidai namu ba irin nasu bane karatun na yayi kaga can da suka je suka yi hayaniya suka zagi manzon Allah suka mishi rashin kunya suka mishi yadda kata-kata aka manzon Allah wallahi janna kata-kata mutumin nan sai da yace fa ya yadda da salatin ibrahimiya salatin manzon Allah ne an ana an ana an ana amma su salatul fati ta musu yanzu ni yanzu tambaye da nake so yi yanzu mun san dai maganar mutum tun da shi ya yi to daidai take da shi to sai wani na ƙasa da shi sai ya zo yi magana shi ma wannan na ƙasa da shi din daidai take da shi kenan magana shi tun da shi tun da magana Allah ai daidai take da Allah ba wanda ya isa irin magana Allah to yanzu da shi wannan mutumin ya zo ya ce maganan manzan Allah ba ta mushi ba abin da manzan Allah ya koyar ya sani ya yi imani cewa e eh, manzan Allah ne ya koyar amma na shehun shi tafi wato ka san wani abu ke faruwa na amala. wannan abun ma da yayi ko da sai hmm. ka san ni da yake ban fiye biye wa jahilan wani eh. su shewunan da suka rubuta littafin su ne daidai da ɗalibin shari'a ne an ce sun ce ma'auna da mizani na shari'a eh. shi yasa ka gani da shewunan waɗanda suka rubuta littafi da su nake shi yasa za ka ga ni na daina wani da kaina na bibiyar waɗannan jahilan tunda na nuna wa duniya su jahilai ne kuma in suka ganni suna gudu to ina ganin eh. gwara in kuma da kai a kan shewunan da suka cutar da al'umma wannan ah. abin da ya faɗi eh. haka yake cikin littattafan ɗarika cewa salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya haka yake abin da ya faɗi kuma sun faɗi dalili saboda ita salatul fati zance ne na Allah haka aka yi a sau an rubuta aka saukar da ita an rubuta ta ne da alƙalamin ƙudura hai sun faɗi hmm. kaga abubuwa a fili suke shi yasa wayannan da shewanin sun batar da al'umma sun wa Allah ƙarya sun wa manzan Allah eh. ƙarya ni tambaye wato da nake da ita ita ce malam wanda ya zo eh tambayar da nake ta koda ɗaya ce yanzu wanda ya zo ya kayi wannan maganar ya ce ya yadda ɗari bisa ɗari maganar manzan Allah ce da sauransu amma maganar wani tafi kuma maganar manzan Allah addini ce tunda cewa ya a ce wannan ma shi ma cewa ya a ce to sai wannan shi ya ɗauki na wani ya bar na manzan Allah yanzu baya ɗaya daga cikin ba zai tabbata da cewa shi wannan wanda abun ya kafirta ba. Eh, ko kuma sai dai ce abin da ya kafirci ne ka san da yake wa'annan fa jahilai ne inda ba daban mu ne musu kallon jahilai ba hmm. ai sun jima da kafirta kawai dai akwai al'udur bil jahal shi ma dai laysa alal itlaq wannan jahilin fa ya taba cewa wai ai tawassuli da sunayen Allah na'am ai bai kai tawassuli ga manzan Allah ba saboda shi ya sa ma mm. Allah da zai turo sai ya turo manzan Allah me yasa Allah din bai turo sunayensa ba mm. to ka wannan kafirci ne fa tsantsa kenan ka wanda yake da cewa me yasa Allah bai zo da kansa Allah ya zo da kansa shine shine implication din abin saboda mm. alƙaulu fi sifati kalƙaulu fi zati na'am eh shi yasa ai wayannan tantiran jahilai ne Allah ya sa mu dace to amin amin amin wayannan mutane kuma sun nuna tabbas cewa ba ba wai manzon Allah bane dama a gaban su ah, kaga ce ma abin ya karɓa da manzon Allah ne a gaban su ai sun wawaitar da hankalinsa Allah kiyaye Allah samar da na ciki masu sauran rabo amin amin amin amin jazakumullahu khaira akwai wani wanda yake ta kira eh, akwai wani wanda yake ta kira aka za ku ƙari zagi eh, aka za ku ƙari zagi ni ba ruwa na da zagi ba zan zagi kowa ba amma wallahi sai na karanta duk wanda ya batar da al'ummar manzala wallahi sai na tona masa asiri ba zan zagi kowa ba amma an ka rubuta kafirci wallahi sai na ce kafirci ne in ka rubuta ƙarya wallahi sai na ce ƙarya ne assalamu alaikum amu wa alaikum assalam barka da yamma wala barka da yamma an lafiya alhamdulillah ya aiki ya kokari alhamdulillah da wa muke magana ana magana da malam yahaya daga nan bauchi to malam yahaya daga bauchi muna jin ka to to ni dai na zo in yi fatan alkhairi ne kuma hmm. gaskiya ni karfin gwiwa ma nake ƙara samu hmm. eh na game da Sabida saboda bara ka tabbatar da cewar akwai manya-manyan jahilai a cikin mutane ba sai ma kana sauraron masu bibiyan ku domin raddi hmm. da farko dai a yau ma kamar wancan wanda ya kira wanda dai ake ta magana a kan shi hmm. wallahi kunya ma na fara ji wallahi sosai kafin nan daga baya kuma ya zo ya ƙara tabbatar min da cewar shi fa wannan maganar ma da da farko ka lura da shi ma bai ma san littafin da kake karantawa ba bukatar shi dai ka faɗa bayan ka gawo mishi maganar kuma bai ma iya ƙoƙarin tantance larabcin bari ya iya gaya maka kuskuren ka a ciki kuma kai bukatar ka ke ne ya sanar da kai kuskuren a ciki gaskiya ne Eh, to kaga zahirin shi dai a baibai yake tafiya shi ma irin wanda suke da makauniyar soyayya ne in ka tantance shi ma ba cikakken ilimi ne da shi kan shi ba to yawancin mutanen da zaka ga ana ta wannan gwagwarmayar da su wallahi wata makauniyar soyayya ce ba ilimi ba ba wai a'a tsantsar ilimi ce ta kai su soyayyar ba a'a eh. haka haka ta kawai to Allah ka da mu amin amin Allah ya tsare mana mutum ka gani gaskiya wancan shirin da na gani dan zaman da suka yi a Kano sai kawai Allah ya ƙara bani wata dama kaga da kullun da zaka ji mutane suna cewa a yan izala ne makiyan annabi har ma zaka ji ana maras makiya annabi kai tsaye to yanzu dai a wannan gurin ya tabbata cewar fa wannan dai inda akwai mai bin tafarkin shi ko kuma mai bin hanyarsa to shine makiyin annabi tunda ya ajiye maganar annabi ya kuma ɗauta wani gaskiya ne to haka kenan a takaice nan dai zahirin su ne da makiya annabin ko kuma masu tawaye da magana annabi kenan gaskiya ne Allah ya rufa mana amin amin da zakumullahu khair akwai wani wanda na ta kira amin da binta amin da zakumullahu khair to ina ganin yan uwana ce fa saura mutum uku akwai wani wanda yake ta kira Allah ya sa kana kusa eh, shi yasa da wannan dai ƙarya ne ba inda salatul fati ta zaman zancen Allah ƙarya kuke yi eh, kuma hannu tashi ni dai ban ga wanda ya zo ba assalamu alaikum wa alaikum salam na'am ya gida malam ina alhamdulillah ya gaji To alhamdulillah. Ya kuma kokari. Alhamdulillah. Masha Allah, Allah ya ƙara ma lafiya. Amin, kai ma Allah ya ƙara ma. Allah ya ƙara ma lafiya malam. Mun gode muna godiya da wannan abin da ake muna fahimta sosai. Ya ce amin da zakumullahu khairan. Insha Allah. Jazakumullahu khairan. Akwai wa'insu wa'inda suka yi ta kira. haka ya kamata in ɗan bibiye su. akwai masu kira sun ta kira ba ɗauka ba ɗan bibi su ta yi a sami 'yan ɗarika a ciki eh, assalamu alaikum wa alaikum salam ya eh, shek na'am barka da zuwa barka kariya gajiya yanki sa alhamdulillah masha da an gama program kenan a ba a gama ba eh na ga kana ok yana to kuma Ok, da zuna kira ka eh haka ne wallahi na'am na ga kana program na ce bari in kira ka ah, mu gaisa ok na jazakallahu khair eh eh to ya yi kiwon ina ma fatan alheri amin ni ma ina ma jazakallahu khair assalamu alaikum alhamdulillah barka da yamma na ma'amu lafiya a gida ya ibada alhamdulillah iji ta adi to alhamdulillah masha Allah Allah ga rufa sirri amin kana magana da Yusuf da Abubakar daga nan ya karmu ban ji ba sosai da Abubakar ke magana daga Abuja karmu ok Malam Yusuf Abubakar daga Abuja na Malam Yusuf eh, Allah ina so a san yadda za a yi shi ma wannan abu fatan ya fito ya ba da nan bashi yadda kake badawa ya ba da nan mai tambayoyi yadda ake yi ma idan ya yi samana. ai yana ji yana sanin abin da yake faruwa kuma duk makarabansa suna kiran ka suna gagara su ba da amsar da kake musu tambaya to yaya shi ba zai fito ba ko kuma a irin wannan wayar da kuke yi a fito a duniya ku yi waya kai da shi mana yadda yake cewa ai kun gagara ku duka ya fi ku ilimi da sauransu ya fito ku yi waya daga kai sai shi mana Allah ya samu dace Allah ya samu dace <laughs> eh, wannan ai abin ni eh hakan ba zai yi ba a san ba zai yi ba ai yanzu da zai murya ta to da yanzu zai haukaci haka zai ta yi <laughs> ni shaida ne ya kamata da ce in irin wannan za a yi to a bada mutum biyar duk wanda yi wannan maganar da ya faɗi kaga da sai ya bugo ina ganin da mun kyale wayannan jahilan ma mu dai shehu nan ne za mu ringa buɗe littafi mu karanta mu tutsiye su kila a samu shehu ne ko 'ya'yan ne da za su zo su kwace su amma wayannan jahilan ai ba su iya ba Allah ya sa mu dace duniya ta yadda ba su iya ba amma sai su je su haɗu su haɗa group suna maganganu isu isu suna cewa ai ta kowa ya gagara sun fi karfin izala da sauransu wawai ta da hankalin wawaye suke amma ai masu hankali suna bibiya suna kallon kowa ai amin da Allah to wala inna da ta jama'a shirin nan zai ja lokaci ga wani nan kai ne na karshe kawai na Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri da Allah Eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rahmatullah. Wa alaikum salam da muke magana. Kana magana da Abdullahi Umar Tunga daga garin Abuja. To Malam Abdullahi Umar Tunga daga garin Abuja muna jin ka ina ji. Karama kallah na kaka ne domin ma alkhairi. To Allah ya saka da alkhairi mana. ina ina ba fata Allah ya taimaka Allah ya kawo lafiya malam Allah ya kiyaye ku da shirin makiya mun gode ina ganin ga wani ne shi ma yi ta kira yi ta kira yi ta kira ɗazu yi ta kira ɗazu yi ta kira to ina ganin ya wannan yan uwa a gurguje wannan shine ƙarshen zaman nan da na yi abin da ya sa na ba da bonus ɗin kamar yadda na faɗi ta iya yiwa ji a samu wani jahili ya ce ai da an sa numbar waya da ya yi kaza ko ya ce zai iya raddi wa alkanawi mu so muke a bayyana wa al'umma gaskiya shi sa na zo na ƙara maimaitawa na ba da dama littafi ne kuma na buɗe na karanta idan ban yi fassara daidai ba hawo in kuma akwai wujja na cewa salatul fati zancen Allah ne mala'ika ya saukar da shi a rubuce za ka iya ka kare ka haifu ɗa ga shehu tijjani ga shehu ibrahim hawo na baka dama ai ba addini na ba ne addinin Allah ne ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka aunawa ake yi a ga meye wujja take karfafawa me yake da dalili me molanka me tabur ra'asi yasa wannan magana ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ƙarya kuke wa Allah ba inda Allah ya ce salatul fati zancensa ne ƙarya kuke yi ba inda Allah ya ce ya turo mala'ika ya kawo ta a takarda haske ƙarya kuke wa Allah ba inda Allah ya ce ya rubuta ta da alƙalami na ƙudura ƙarya kuke wa Allah wannan ne ya kai su zuwa ga cewa daidai take da sauka alƙur'ani so dubu shida ta fi kowane salati wannan duk wannan batan da ƙaryar da tatsuniyar shi ya kai su zuwa ga haka kuma alhamdulillah mun ba ku lokaci ba ku haifi ɗa da zai zo ya kare ba mu ɗalibai ne na shari'a wallahi ba malamai ba ne kun ce shehu tijjani wai ya ce idan sami ma'anni anni sha'an fazinuhu hobi mizanin shari'i eh, mizanin shari'i din nan daidai gwargwado ko shehun bai sai ya yi mana wayo a cikinsa ba wallahi duk inda ya kai zuwa ga ɓoye kansa ya kai zuwa ga shiga loko-loko wala muna kallonsa yasa wannan ɓata wannan ƙarya ne wannan ba musulunci ba ne ba addini ba ne ƙarya kuke maha'inta mayaudara masu karkatar da al'umma gabarin tsarin manzo Allah sallallahu su dora su akan tsarin wani ƙato sa wannan kawai shine abin da rance subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa